Assalamu alaikum. A yau ne nake kawo muku wani sabon novel mai taken Yarima Ture na Hauwa Ujidda S. Mafi wanda ni Usaina Salisu nake gabatar da shi. Nake kan nishaɗantar da ku a ko da yaushe. Ku kasance da ni. Yarima, Yarima, Yarima, Yarima. Ka riƙe hannuwana zan faɗi. Shirɓi yana jana, bana so na faɗi cikin ruwan nan. Yarima. Da sauri ya farka yana furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ganin ya saki yarinya ta faɗi cikin ruwa. A 'yan kwanakin nan mafarki yana damun shi. Baya taɓa kwanciya a farka lafiya sai yayi mafarkin yarinyar da ko fuskarta baya gani. Ƙafafun shi ya sauke daga kan bed ɗin. A hankali ya miƙe yana yamutsa fuska. Lips nashi wanda yake red colour ya tura na kasan cikin bakin shi yana tsotsa. Wannan ɗabi'ar ce sai da ya miƙe na zuwa mishi ido. Wani dogo ne yana da ɗan kauri, hancin shi na da tsayi sosai sai bakin shi da yake ɗan ƙarami. Idanun shi na gani irin na Turawa, ƙwayan idon shi brown colour. Manyan ido ne mai ɗauke da dogayen eyelash wanda yake baƙi sosai. Gashin gidan shi baƙi ne sosai shi a tattare. Kan shi kuma yana da suma kuma yana samun gyara sosai. Fari ne sosai, fuskar shi na ɗauke da ƙayataccen saje wanda yake ƙara ya fito da asalin kyan shi. Rigar da ke jikin shi ya cire nan hango faffaɗan sa wanda yake cike da kwantaccen gashi, hannun sa ma yana ɗauke da gargasa. A hankali ya fara cire kayan jikin shi, sai da ya cire komai kafin ya ɗau wata 'yar ƙaramar towel da ke shimfiɗe a gefen gadon. Da alama an ajiye mishi ne domin haka. Cikin ɗakin na gani gadon silba ne, gadon silba kalo ne, an yi mishi ado da fil ɗin kayan sarauta. Gadon kaɗai abin tsayawa a kalla ne balle kuma miro da drowa da sauran kayan da suke relative da gadon. Cikin ɗakin kana ganin ka san wannan ɗakin sarauta ne domin an ƙayata shi da kayan ado na sarauta masu kyau da ɗaukan hankali. A hankali ya fara takawa zai shiga toilet ɗin da yake haɗe da bedroom ɗin. Hamlet ya murɗa ya ji an rungume shi ta baya. Lallausan hannun shi wanda yake fari ya sa ya riƙo ta. Fuskar ta ta sa a gefen wuyan shi tana gogawa tana dariya. Wata kyakkyawar mace ce da ba za ta wuce shekara ashirin da biyar ba. Tana da kyau sosai. Ta yi shi cikin atamfa sannan ta ɗaura baƙin alkyabba a kai. hularta ba ta alkyabba ya sa wanda ya ƙara fito da farin fatar ta sosai. A hankali ya zame ta yana ɗan murguɗa yana ɗan ke fuska riƙe shi ta tana fuskantar shi hannunta kuma ta zagayo waist shi da shi ɗauke kai yayi yana kallon gefe towel ɗin ta fara warwarewa da sauri ya riƙe hannunta yana girgiza mata kai why ta yi magana tana kallon cikin idon shi zame hannunta yayi daga jikin shi ya juya zai shiga yayi wanka ƙara rungume shi ta ta baya tana ƙanƙame me shi cire hannunta ya ture ta sannan ya shiga toilet ɗin ya rufe bayan ya haɗa da jikin ƙofar yana kallon cikin kyakkyawan toilet ɗin nashi wanda yake da akwai komai da komai a ciki kama daga kan sabulu showa gel da turaruka ga brush ga makilin cikin toilet ɗin ma abin tsayawa a kalla ne a hankali ya fara taka har zuwa wurin da jinsin yake ruwan zafi da sanyi ya tara cire tawul ɗin yayi daga jikin shi ya zauna cikin jos ɗin yana jin ruwan yana bin jikin shi kunna shawa ɗin nan ruwan ya fara tsayawa a kan shi lumshe ido yayi yana jin ruwa yana shiga jikin shi ya kai a ƙalla minti talatin kafin ya mika hannu ya ɗau sabulu ya fara goga a jikin shi sanyin daɗi ne ya ji a jikin shi domin sabulun yana ɗauke da sinadarin mota sai da ya goga kafin ya ƙara kunna shawa ɗin nan yayi wanka ya zura dogayen kafaɗar shi zuwa wajen ya ɗau towel ya ƙara ɗaurawa a waist ɗin shi sannan ya ɗauki wani ƙaramin daga gefe ya fara goga tulin sumar shi wanda ke a kwance cikin takun shi na ƙasaita da isa da nuna shi ɗin jinin sarauta ne ya fara tafiya har ya zuwa bakin ƙofa